a yayin da najeriya ke bukukuwan cika shekaru hamsin da uku da samun mulkin kai a gefe guda kuma kungiyoyin matasa a shirin arewa maso gabar sun gudanar da tarurruka inda suka kalubalanci hukumomi da wakilansu game da halin da suke ciki da farko dai ga comrade dauda muhammad gombe shugaban kungiyar matasan arewa maso gabas muna fata daga wannan rana ta yau talata arewa maso gabas za ta fara ganin canji to matsayinmu shine shine mun yi wasu tambayoyi guda shi daga gwamnatin tarayya su ne matsayinmu idan har gwamnatin tarayya ta bamu ansoshin wannan tambayoyi guda shida mun tabbata za su kawo mana ƙarshen matsalolin da muke fama da su tambayar mu ta farko shine shin wannan gwamnatin ta ƙasa ce ga baki ɗaya ko ta wani ɓangaren najeriya tambayar mu na biyu waye musabbabin wahalhalun da talakawan najeriya da matasa suke ciki tambayanmu na uku shin wannan gwamnatin tana ɗaukan arewa maso gabas kuwa a matsayin ɗaya daga cikin ɓangarorin najeriya tambayanmu na hudu a gaya mana wani ayyuka ne gwamnatin tarayya daga kafuwar wannan mulki na jonathan zuwa yanzu manyan-manyan ayyuka da suka yi a arewa maso gabas idan kai la'akari da sauran shiyoyin najeriya tambayarmu na biyar shin muna da wakilai a majalisar tarayya da majalisar koli ta ƙasa idan muna da shi su gaya mana wani irin gudumawa suka kawo arewa maso gabas kun tambayi su wa'annan wakilai ai yanzu shine muke tura musu wannan tambayar a wannan tambayar muke so idan har suna nan za su gaya mana cewa ga su nan ga abin da suka yi ka shawara don mu kanmu addu'a miya banda zagi gun manyan mu zaga mun zagi kanmu amma ku gyara ko manyan mu ya zama Kuma ku yi kishin mu ya zama koma ku so kasar mu Najeriya mun gode Najeriya mu so juna mu so kasar mu ta gado Najeriya babbar kasa Najeriya mu so juna mu so kasar mu ta gado Najeriya babbar kasa गिरा गिराए अवश्य